radio voh hausa ke magana الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a saurari Assalamu alaikum. Kun kamo radio VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai, kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na duniyar ma a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na koyon harshen Farsanci na nan tafi. da ƙarshe mu tuke shirye-shiryen namu da shirin na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 sittin 17,560 ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. Sojojin mamayar haramtaccen ƙasar Isra'ila uku sun halaka a gaga sama da kaso 40 cikin 100 na jama'a iran ne suka fito kada kuri'a a zaben yan majalisa allah ya yi wa tsohon limamin juma'a na tehran ayatullahi imami kashani rasuwa to yanzu sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarin a jiya asabar ne sojojin mamaye haramtaccen kasar isra'ila suka sanar da cewa uku daga cikinsu sun halaka a yayin gumurzu da 'yan gwagwarmaya a khan yunis da ke zirin gaza sanarwar yan mamaye ta ce an kace sojojin uku ne da ta hanyar kaiwa ginin da suke cikin sahari a yankin abasan da ke gabashin yankin khan yunis inda wani bom da aka dasa a cikin ginin da suka shiga tashi da su bugu da ƙari sanarwar ta kunshi cewa wasu sojoji da dama sun jikata biyar daga cikinsu raunukan nasu sun tsananta dubban amurkawa sun yi zanga-zangar kiran da a kawo ƙarshen yakin gaza a birnin washington na ƙasa amurka dubban mutane ne suka yi gangami na kiran a kawo ƙarshen zubar da jinin falasɗinawa a gaza mutanen sun yi cincirindo a bakin ofishin jakadancin haramtaccen kasar isra'ila da ke birnin washington suna yin kira da amurka ta kawo ƙarshen nuna goyon bayan da take yi wa isra'ila wasu daga cikin kwalayen da masu zanga-zangar suka daga suna ɗauke da mabambantan take da ke cewa a kawo ƙarshen taimakon amurka ga isra'ila yanzu ba tare da bata lokaci ba yayin da wasu ke cewa falasɗinu za ta zama mai 'yanci. baya ga birnin washington an kuma yi wasu gangamin da zanga-zanga nuna kin jinin yakin gaza a garuruwan mabambanta na ƙasar ta amurka da ake yin kira a kawo bato ƙarshen goyon bayan da gwamnatin joe biden take baiwa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa sama da kaso 40 cikin 100 na jama'a ne suka fito kada ƙuri'a a zaben iran sakamakon farko na zaben 'yan majalisar dokokin iran da na kwararru ya nuna cewa yawan jama'ar da suka fito kada kuri'a zaben da aka gudanar a ranar juma'a ya zace kaso 40 cikin 100 kafafen watsa labarin ƙasar na iran a jiya asabar sun bayar da rahoton cewa yawan ƙuri'un da aka kaɗa a zaben majalisar dokokin ƙasar da na majalisar kwararru ya kai sama da kaso 40 cikin 100 kimanin mutane miliyan 61.17 ne da suka kunshi maza da mata su ne suka cancanci kada ƙuri'a a zabukan biyu inda ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce sama da mutane miliyan 25 ne kada ƙuri'an a rumfunan zaɓe to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugaban mulkin soja a ƙasar chad ya sanar da cewa zai ta takarar zaben shugaban ƙasa shugaban mulkin rikon ƙwarya na soja a chad janar muhammad idris debi ya sanar da cewa zai yi takara zaben shugaban ƙasa a ranar shida ga watan mayu mai zuwa janar debi into ya sanar da haka ne dai a wani jawabi da ya gabatar a jiya asabar inda ya ce ni muhammad idris debi into ina takara a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2024 a ƙarƙashin ƙawancen jam'iyyu wato jam'iyyun haɗin kan ƙasa na chadi ya sanar da cewa ya amince da hakan ne dai bayan da ƙawancen na jam'iyyu 221 suka buƙace shi da tsaya takarar janar idris debi ya ɗare kan karagar mulkin chadi a shekara ta 2021 bayan mutuwar mahaifinsa marshal idris da into a fagen daga a cikin shekara ta 2021 bayan ya shafe shekara 31 yana mulkin kasar ta chadi allah ya yi wa tsohon limamin juma'a na tehran na ayatollah imami kashani rasuwa makusantan marigayen sun sanar da cewa ya rasu ne a gidansa da ke nan tehran a yau lahadi bayan da ya fama da jiya ta wani lokaci gabanin rasuwarsa dai ya kasance ɗaya daga cikin limaman juma'a a birnin tehran tun farko-farkon juyin musulunci har zuwa shekaru kaɗan da suka gabata har ila yau ya kasance mamba a cikin majalisar kwararru masu zaɓar jagoran juyin jihadin musulunci da kuma sa ido akan ayyukansa to karshen labarin duniyar kenan. ba Adam ke naka saurara dauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan kona kai da wani sojan amurka ya yi a matsayin nuna kyan amincewa da yadda ake yi wa mutanen gaza kisan kiyashi za mu dubi ne akan wasu daga cikin sakonnin da yake son aikewa ta wannan aikin da ya yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana shi. kafin watsa labaran amurka da na turai da ma na duniya baki daya sun ɗauki wani labari mai jan hankali a ranar litinin 26 ga watan fabrairu na wannan shekara ta 2024 da wani sojan amurka mai suna aaron bonshell ya ƙona ganga jikinsa har mutuwa a bakin ofishin jakadancin haramtaccen kasar isra'ila da ke birnin new york a lokacin da gangar jikin tasa take konewa ya rika furta cewa 'yanci ya tabbata ga falasɗinu daga yau ba za mu sake shiga cikin makircin kisan kiyashi ba waɗannan su ne kalaman ƙashe da ya furta kafin numfashinsa ya fita ya faɗi a mace kuma tabbas ta fuskar tarihi waɗannan kalaman za su wanzu domin sun fito ne daga bakin sojan amurka wanda ya ke shiga cikin makircin yi wa falasɗinawa kisan kiyashi sun kuma fito ne daga bakin mutumin da ya ƙi shiga cikin sojojin ƙasarsa sannan kuma ya furta su a lokacin da ransa yake fita abu ne mai jan hankali a kan cewa ya yi haka ne a gaban ofishin jakadancin haramtaccen ƙasar isra'ila amurka wacce da makamanta aiki yi wa falasinawa kisan kiyashi a wasu rahotanni ma hada sojojin nata wata majiya daga makusantan harun ben suka ambata inda suka ji ambato shi yana cewa saboda yanayin aikinsa yana ba shi damar ganin bayanai na sirri na soja yana da masaniya akan cewa da akwai sojojin amurka da suke a can gaza tare da na haramtaccen kasar isra'ila suna yi wa falasinawa kisan kiyashi bin shirya aikata abin da aikata ne bayan gushewar kwanaki 145 da shelanta yaƙi kan al'ummar falasɗinu wanda adadin shahidansa sun haura dubu talatin kuma mafi yawancinsu mata da ƙananan yara sannan kuma har yanzu da akwai wasu dubbai a ƙarƙashin ɓaragozai da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rusa gidaje a girman ɓarnar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a kan rayukan bil'adama yana da yawa kisa take yi wa fararen hula kuma mata da ƙananan yara ba tare da ƙaƙauta ba babu ranar da ba ta kashe ɗaruruwan falasɗinawa a gaza kuma hakan tana faruwa ne ta yadda duk duniya tana kallo ta kafan watsa labaru kai ka ce fim ɗin wasan kwaikwayo ne na yaƙi irin na hollywood ba wai da gaske a wannan duniyar yake faruwa a ƙasa da gaske ba kuma a duniya ma a zamanin da mutum yake riya cewa shi waye ne ya bambanta da mazauna kogo a zamanin baya kuma har ma kirkiro dokokin da ya kira su na ƙasa da ƙasa da kuma dokokin kare haƙƙin bil'adama da dokokin kare ƙananan yara har da dokokin dabbobi duniya ta kalli wannan ta'asa take faruwa wacce kuma har yanzu ma bata ƙare ba na ƙarshenta shine mafi muni na kisan kiyashin da aka yi wa mutanen da suke layi domin karɓar agajin kayan abinci bayan da aka jefa su cikin bakar yunwa na tsawon watanni su kansu amurkawa da turawa duk suna kallon abin da yake faruwa suna kuma jin kalamai na zaƙin baki da suke fitowa daga shugabanninsu na siyasa akan batun ƙara haƙƙin bil'adama hakanan maganganu akan haƙƙoƙin ƙananan yara da mata sai dai duk da haka bai hana gwamnatocin kasashen na turai da amurkan aikewa da kayan yaƙi zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ba domin kashe mata da ƙananan yara a can hakanan kuma aikewa da yan ina da yaƙi daga ƙasashen faransa amurka birtaniya da jamus da sauran ƙasashen turai zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila duniya ma tana ganin yadda jiragen yaƙi na turawa musamman na ruwa suke zirya domin zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila da kai mata makamai wannan irin karo da juna da mutanen ƙasashen turai ɗin da amurka suke gani ya sa su suke fitowa kan tituna domin yi zanga-zangar ƙin amincewa da yakin gaza wannan irin rashin daidaito a tsakanin abin da ake furtawa ta fatar baki da kuma aiki shine ingiza bonshen ya yi abin da ya yi na kona kansa darussan da suke cikin abin da aikata suna da yawa tabbas kashe kai ta wannan irin hanya ba abin yabo da ƙarfafa ba ne amma da akwai darussa masu yawa a ciki a tashin farko fahimtar da yi wa ƙimar 'yan adamtaka da jin nauyin da ya rataya a wuya suna cikin abubuwan da suka ingiza wannan saurayin soja ɗan amurka ya aikata abin da ba shi da hanya da tafi wannan wacce zai iya amfani da ita domin yin tasiri mai ƙarfi a tsakanin mutanen ƙasarsa na gaba shine kashe kansa da ya yi saƙo ne mai girma ga al'ummar turai da ke nufin kada ƙararrawar hatsari ga 'yan siyasa da sojojin nahiyar da cewa yadda suke nuna goyon baya ido a rufe ga haramtaccen kasar isra'ila ke zo jefa duniya cikin hatsari zai kuma iya jefa duniya cikin yakin duniya na uku wanda zai kawo ƙarshen daudolin amurkan da na turai na gaba shine aikewa da saƙo zuwa ga samarin musulmi da larabawa a kan cewa kima da darajar rayuwa suna tattare ne da ɗaukaka da rayuwa cikin kara mutunci ba wai shagala rafkanwa da wasannin kwamfuta da wayoyin hannu ba kuma kimar rayuwa tana nan a cikin taimakawa raunana da suke fuskantar zalunci daga masu takama da ƙarfi abinda kuwa ya aikata ya yi tasiri mai girma a cikin ƙasashen musulmi da larabawa fiye da tarukan da shugabannin larabawan na siyasa suke yi kamar yadda samarin da suke gwagwarmaya a falasɗinu suka farkar da duniya daga baccin da ta rade tana yi dangane da abin da ya shafi haƙoƙinsu da haramtaccen ƙasar isra'ila take takawa a cikin shekaru 75 to hakanan shi ma wannan saurayi soja ba amurke ya girgiza labirin mutanen amurka da turai akan su farka su kalli abin da yake faruwa na kisan kiyashin da ake yi a gaza da girman zalunci mai tsawon shekaru fiye da 75 da ake musu to ma sauraro za mu da aya a nan saboda shirma yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ko muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin na muryoyin masu saurare tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio BOH radio Iran mai albarka mai sauraron kuma da kullum Benzema da kenan a gadar jamhuriyar nijar muna godiya da ake ba mu dama muna gaida yan wada mana arziki da farko zan gaida shugaban gashiri Hassan Barka an gaida baban namu Alhaji Isu Dala mai nama da kenan a gaida Bukar Roga Roga Hamza Yaro an gangara an gaida Sanushi Madatte Lotoro an gaida da mai kwamfuta ina mashi fata alheri mushe a nan zandar ina mashi jina shi ma da Sumayya ita ma ina gaida ta shi ta Isa tare ina gaida shi da kenan a gaida an gaida Alkasim da kenan a gaida shi kuma ina gaida shi tsoho mai albarka a can birnin Niamey ina mishi fatan alheri shi ma insha Allah Benzema da kenan a gare su jamhuriyar Niger fatan alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Medala Bushari ta da magaram a Nijar. Yau na shigo wannan kafa mai albarka zan isar da sakon gaisuwa ta kama haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka. Kuma akwai abokina Sani Dawu Alaka zakan Birin Muhammad Lawan Dan koro. Unguwar Tudu Taso Unguwar Tudu ba zan manta da eh Udu Mamadu daga nan halgarin Jet Kori ina gaida Lawoli Luwe daga nan halgarin Matsin Kai ba zan manta da Sule Dan Minista daga nan Hasabaha Yakubu mai aski ba da raka shugaba ba mai aski ba zan manta da shugaban masu kire da sauraro Alkasim Ahar daga nan Harja Al-Agaras da shi da mambobin shi ina gaida Ilyas Berez Gazzi ba zan manta da Muhammadu mai dan kuka ba ina gaida Iliya mai kanti garkin daura ba zan manta da Isu mai gyaran salula ba Kabiru Sule Usman jaha da Magaram ina gaida Hassan Alhaji Umar shi ma wanda yake da Magaram ba zan manta da Malam Kabiru daga nan halgarin Maradi akwai Malam Ibrahim daga nan halgarin Kasagi ina gaida Malam Ramatu bayan ruwa ina gaida Malam Muhammadu dan bare bari shi ma birnin Yame tsoho dan albarka da sarkin yaki ina musu fatan alkhairi su a birnin Yame ina gaida Hadabu mai kwamfuta mai yama su mai yashi sarakuna Firdausi na Ibawa daga nan halgarin Kano ina gaida Gwani game da ina mushi fatan alkali daga nan birnin Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio Iran, radio mai albarka ina fatan kuna lafiya da inda kuke yan cikin wannan shahi mai albarka kun yi sallar juma'a lami lahiya eh na gode muku da kuka ba mu dama muna gaishe gaishe yan uwa da amina arziki na karshen mako ga farko dai hassan barka ina gaida ka da kai da ka gabaki ɗaya da abokan aikin ka duka ina gaida ku kuma ina muku fata alheri Kasim baba ahar agadas kai ina gaida ka shugaba kwamitin masu kira da sauraron radio madadan bari bari kai ma ina gaida ka salisi madattai ina gaishe ka iso madattai kai ma ina gaida ka kabiru su usman bakin taransa zandar ina gaishe ka bubakar tsoho mai albarka kai ma ina gaida ka eh, rabe sarkin baski na kasa ga baki dai ina gaishe ka shi ita tayar agadas kai ma ina gaishe ka eh, alhaji na kasuwatar kai ma ina gaida ka alhaji ibrahima kasuwatar agadas ina gaida ka sai dubariki agadas kai ma ina gaishe ka isa malam ina gaida ka da kai da iyalanka gabaki dai ayuba arlit aga da suka ma ina gaishe ka ina jinjina maka alhaji muhammadu shabda bilaji na kwarara karama kai ma ina gaida ka cikin kwaminkin tabo take ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ni ne rabilu malam Adama sarkin aiki na kasa baki daya eh, muna godiya da kuke ba mu dama muna sada zumunci gidan radio iran a wangar lokaci na karshen sati ni ne rabilu malam Adama sarkin aiki na kasa tun daga shugaba na masu kira da saurare na gidan radio iran duka kap ila rashi da shi da mambarorin shi da na niger da na nijeriya gaba daya a madadin malam muhammadu dan bare bari da tsoho mai albarka da kai ga sanan dai duka kowa da kowa ni rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya ina musu fata na alkhairi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh murya biyo ya ce eh, da farko dai suna na sani dawo a daska tun daga nan sasun burin jihar da magaram a jamhuriyar nijar muna godiya da damar da kuke ba mu dukkan karshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki to gaisuwar farko zuwa gare ka kai kanka mai gabatar da wanga shiri Hassan barka da dukkan ma'aikatan ku ina muku fata alkhairi ina dawo da burin akwai dan bala ina mishi fata alkhairi akwai malam lawali malam hamisu duka ina mishi fatan alkhairi akwai sa'idu ina mishi fatan alkhairi akwai aliku ina mishi fata alkhairi ina koma can da magaram akwai aboki na mamman sani dauda cinwazza lawali dan kwairo eh, kabiru bakin tarasa da magaram ina mishi fata alkhairi akwai baba soho mai albarka akwai mamman muramatu akwai usman mai dala bosheri akwai uda mamadu tun daga nan hajjat kori akwai abdulaziz fresh akwai lawali luwaye tun daga nan hammacin kai ina mishi fata alkhairi akwai yadabo mai kwamfuta akwai sumayya siya sarakuna akwai firdausi bayan na'iba akwai aboki na lawan sada daura akwai bashar lawan mai tun daga nan a cikin garin daura ina dawo nan tsatsun burin akwai abokanan aiki na duka yana musu fatan alkhairi na radio martaba tsatsun burin a tashi lafiya murya biyu ya ci sari dawo alaska tun daga nan tsatsun burin a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar. assalamu alaikum wa wabarakatuh gidan rediyon iran da farko sunana mustapha tukur filinge dan nijar mazamni kasar lubiya ina gaida shugaban shirin hassan barka ta kai da abokan aikinka akwai kabiru sule usman wanda yake a zandar akwai iliya mai shayi da rikin daura akwai Alhaji Hashimi Hamidu wanda ke a Saudiya akwai Saidi asman wanda ke a Saudiya Alhaji Sadu shi ma wanda ke a Saudiya Jakuka eh, ba zan manta da Idris asman wanda ke a nan Libya eh, akwai Nasiru Dan Hamba Isu manatai Sanusi manatai duka ba zan manta da su akwai tsoho mai albarka wanda yake a Nyamai da dai duka yan uwa da abokan arziki ina gaida kowa da kowa ina ma kowa fata alheri Suna na Mustapha Tukur Filinge dan Nijar mazamni kasar Libya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ya hausa mai magana muhammad lawan dan kwairo a ubar tudu a jihar da magana a wannan dama da kuke bamu domin gaishe da yan uwa da abokan arziki ina dauke da gaisuwar jagoran shirin malam hassan barka tasiri a unguwar tudu sanusu madattai isu madattai baba sini a garin noma mamman sani dauda cin wazza kabiru sala usman na haddabi mai kwamfuta mai yama firdausu ibrahim na ibawa kano da kuma yakuba mai aski badaraka Babana na da masu dan da mai shayi kwamarar baba ya gambo tun ya Eh, da baba yalo a unguwar tudu idi yalo a unguwar tudu kanina a wani bukata a unguwar tudu da raba mai shayi a unguwar tudu da rabe magini a unguwar tudu da kuma eh, Uda Mamadu Jatkori Usman Mai Dala Bamshiri eh, Sule dan minista wanda yake a Libya da kuma Ibrahim Shushe na garin Kasagi Maradi shugaban kungiyar masu kira da saurare Alkasun Baba da kuma mataimakin shi Abdulmumuni Muhammad Zamfa fara da dukkanin masu sauraron mu ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa memba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakon gaishe gaishen mu ga yan uwa da abokan arziki. Zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ga mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jikan mai saje Toro akwai Sunusi Madatai da Magaram, akwai Isuhu Madatai da Magaram, akwai ɗabi mai kwamfuta mai yama akwai ibrahim dan fulani yare mai arsenal akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai mamman sani dauda cinwazza tasi unguwar tudu da magaram yakubu mai aski ba da raka akwai kabiru sule usman akwai usman mai dala busheri akwai kadora diga ga dan fulanin warji akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai abdullahi suleiman ajeri akwai kwamarat umar baban yaya sabon gida akwai muhammad direba murba mashiyo da dukkanin masu sauraron wannan gida mai albarka ine wa kowa da kowa fatan alkhairi mai gaishe ku kwamarat liyasu yakuba diggawa memba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas ga ta jihar bauchi a tarayyar najeriya mun gode ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran Assalamu alaikum rediyon Iran mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Yau gaishe gaishe ne za mu shirin yi. Ina gaida babana Isa Tsoho mai albarka Hassan Garba ina gaida ka ina gaida dan bari bari nan bayan ruwa. Ina gaida ya'yana da suke cikin wannan gurbi ni ban kama sunayen su ba amma sun kama sunana duka. Ina gaida ku ina gaida kanwata Maryamu kwadibar ina gaida babbar yaya ta birnin kanta ina gaida yara na duka birnin kanta inda suke yan yamai duka ina gaida ko inda suke cikin wannan grup da yan maradi da yan zandar da yan tawa wanda suke cikin wannan grup duka mai gaida ku malama ramata isaka daga nan babban birnin yamai yan maradi ma ina gaida ku da yan najeriya akwai su yan najeriya ina gaida ku lalle muna nan lahiya lau muke alhamdulillah mun gode ma. Allah fada mazajen daga Muhammadu Dambare. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. malami na gaba sai ka ja mu je to radiyon musulun shi radiyon iraq yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu mu gaida yan uwa da abokan arziki na harin da ina gaida nomo senegal ina gaida hada mai kwamfuta da inda shike ina gaida nazifi ibrahim da ina yake ina gaida ibrahim harun da inda yake ina gaida hajiya mariam maryama kwadibar ina gaida rahmatu bayan ruwa ina gaida muhammadu dan bari bari ina gaida nazifi ibrahim ina gaida alkasun ji kalliman ina gaida shugaban uban tahiya hassan barka ina gaida tanko kanina ina gaida maliki kanina ina gaida iliya hamidin ina gaida hamma yaro dodo na ba ina gaida alhaji hamza a so ina gaida rahamu a so ina gaida maliki kanina kuma duk wanda bai ji na ambata suna ne ba iliya mai shayi da kanti ina gaishe ka yana gaida muhammad dan bari bari duk wani bai na ambata suna ne ba yana gaida duk wanda cikin daki mai tara albarka allah su allah taimaka allah ka baraka mai albarka amen to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya barin haɗa ku da abdullahi salu katsina domin gabatar da shirin na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci a cikin shirin mu yau da da Allah zamu shiga darasi na 139 inda za ku ji cewa muhammad tare da abokansa suna cikin aji a jami'a malamin su kuma ya shigo wato dr karimi wanda ya buƙaci ya tattauna da ɗalibai dangane da ɗaya daga cikin sanannu da suka rubuta littattafai a iran wanda ake amfani da littafansu a sassa daban-daban na duniya ɗaruruwan shekaru da suka gabata wato abu alisina wanda ya kasance ya rayu a iran kuma ya rasu a iran domin jin yadda tattaunawar ta gudana a tsakanin su sai a kasance da mu a cikin shirin to amma kafin nan sai an fara da sauraron waɗannan kalmomi da za a yi amfani da su kamar haka. هزار سال پیش شکرو دو بوده در سه گباته بخارا گرن بخارا او به دنیا آمد شی یزو دنیا حتما تبس نام سونا کتاب لتاپی شما شنیده اید کی کتابجی استاد معلمی شفا littafin شفا در مورد دنگنه فلسفه علم فلسفه فیلسوف مثلا فلسفه منطق علم منطقی او نوشته است شی یا درست است هکنی علاوه بر اینکه Bugu da ƙari a kan cewa Pezesh Likita Pezeshki Aikin likitanci Mashhur Shahararre U budeh ast Shi ya kasance U dorad Shi yana da Maruftarin. Mafi shahara Qanun. littafin قانون سریال سلسلر فیلم تلویزیونی نه تلویزیون داستان لاباری معالجه ین مگنی معالجات ین مگونگونا ما دیده ایم مو من گنی شما دیده اید کی ka گنی فقیر تلکا فقرا تلکاوا پادشاهان سراکونا مطب ورین یم مگنی من شنیده ام نی نتبا جی بفرمایید بسم الله پرفروشترین مپی کسوا کاسوا همینطور است هکه یکی منبع مدوگره منابع مدوگره علم علمی درسی نه درسی آموزشی نکویو دویست دریبیو دانشگاه جامعه مهم می چی؟ اروپا نهیر توری آن تدریس می شد انا کویر ادبیات ادبی چیزی ون ابو شما نگفتید کی بکفدابا حق با شماست کنار گسکیا حتا حرام شاعر مربوتشونو کی زبردست قراره ای کاش ین تمام دکه چهارصد و پنجاه دری خودو دست هنو ما در دست داشتیم mu muna da tuma la to banda aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa da ta haɗa da ta karimi da kuma ɗalibai da suke zaune a cikin aji gade yadda tattaunawar su kasance ابن سینا هزار سال پیش در بخارا به دنیا آمد حتما نام او و کتابهایش را شنیده اید بله او کتاب شفا را در مورد فلسفه و منطق نوشته است درست است اما ابن سینا علاوه بر اینکه فیلسوف بزرگی بود پزشک مشهوری نیز بوده است پس حتما در مورد پزشکی نیز کتابهایی دارد بله او در مورد پزشکی چند کتاب نوشته که معروفترین آن کتاب قانون است استاد در سریال تلویزیونی ابن سینا داستانهای معالجات پزشکی او را دیده ایم. خوب است که آن سریال را دیده اید. او پزشک فقرا و پادشاهان بود. من شنیدم کتاب قانون از پرفروشترین کتابها در دنیا بوده است. بله، همینطور است. این کتاب از منابع مهم علم پزشکی بوده است پس قانون ابن سینا کتابی درسی و آموزشی است بله تا دیویس سال پیش این کتاب در دانشگاه های مهم اروپا تدریس می شد. استاد در مورد فلسفه و ادبیات ابن سینا چیزی نگفتید حق با شماست ابن سینا فیلسوف بسیار بزرگی بود و حتی شاعری زبردست نیز بود ای کاش تمام 450 اثر ابن سینا را در دست داشتیم تو مدالله yanzu گیار sai gyara زمان دومی اصاراری saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a هرشن harshen ابن سینا هزار سال پیش در بخارا به دنیا آمد حتما نام او و کتابهایش را شنیده اید an ابن سینا sina shekaru dubu ɗaya da sa gabata a garin buhara tabbas kun taɓa jin sunansa da kuma littafansa او کتاب شفا را در مورد فلسفه و منطق نوشته است. شی یا rubuta littafin شفا علم da فلسفه فلسفه درست است اما ابن سینا علاوه بر اینکه فیلسوف بزرگی بود پزشک مشهوری نیز بوده است هکنی اما ابن سینا bugu da ƙari a kan kasantuwarsa babban masanin falsafa ya kasance shahararren likita ma. hatman حتما در مورد پزشکی نیز کتابهایی دارد. کنن تبس یا rubuta littafai dangane da ilimin likitanci. بله او در مورد پزشکی چند کتاب نوشته که معروفترین آن کتاب قانون است. ای یا rubuta wasu littafai dangane da ilimin likitanci. wanda mafi shahara a cikinsu shine littafin قانون استاد در سریال تلویزیونی ابن سینا داستانهای معالجات پزشکی او را دیده ایم ملن از سلسلر فیلم دن ابن سینا منگا لاباره دنگنه دا ین ا علم لکتنچی خوب است که آن سریال را دیده اید او پزشک فقرا و پادشاهان بود ya yi kyau da kuka ga silsilar wannan fim. Shi likitan talakawa ne da kuma sarakuna. من شنیدم کتاب قانون از پرفروشترین کتاب ها در دنیا بوده است. نی نتبه جن لطفین قانون یعنی دگه چکن لطفه دسکپی سامن کسوا دنیا. بله همینطور است. این کتاب از منابع مهم علم پزشکی بوده است. I, e, haka ne, wannan littafi yana daga cikin muhimman abubuwan dogaro da su a ilimi na likitanci. پس kanun Ibn Sina kitabi darsi wa amuzashi ast. kenan littafin kanun na Ibn Sina littafi ne na koyo da koyarwa. Bale. تا دیویس سال پیش این کتاب در دانشگاه های مهم اروپا تدریس می شد. ای هر زوا شکرو دری بیو ده سه گباتا انا کویر دا ونن لطایپی مهمن ای نه نهیر توری استاد در مورد فلسفه و ادبیات ابن سینا چیزی نگفتید مالن دنگنه دا علم فلسفه دا ادبی نا ابن سینا بکه دیوانی ابو باق. حق با شماست ابن سینا فیلسوف بسیار بزرگی بود و حتی شاعری زبردست نیز بود kuna ابن سینا ibn sina ya kasance فلسفه فلسفه، falsafa یا کسان ای کاش تمام 450 اثر ابن سینا را در دست داشتیم. اینا ما دکنن لطفه ده همسنده ابن سینا رو بوده؟ muna da su. Tumadala, banda aka saurari wannan tattaunawa da tarjamarta a cikin harshen Hausa. An da ji cewa ɗalibai sun tambayi malaminsu dangane da fitaccen masani wanda shahara a duniya wato Ibn Sina wanda ya rubuta manyan littattafai a ilimin falsafa da kuma ilmomi na ta Allah gami da ilmomi na magunguna da dai sauransu wanda kuma ko shakka babu yanzu haka ana yin amfani da littafansa a jami'o'i da ke cikin iran da kuma kafashen musulmi da manyan jami'o'i da ke cikin nahiyar turai a tsawon shekaru na tarihi da allah idan allah mu a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauki da ci gaban wannan tattaunawa to amma kafin nan a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shirin mai abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tabi mu a shirin mu na gaba. ga shirin mu na ƙarshe wato shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurari salamu alaikum da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya tare yan uwa da abokan arziki. Har ila yau barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda kuma a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da ka shafi nahiyar Afirka. a yau a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da mu kan batun rikicin jihar filato wanda ya kici ya kuma kicin yawa duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar hakanan mun sake da ya gaje babban bakon namu kwararren dan jarida masanin siyasar jihar ban musa shi ma mazaunin garin jos don ya dora mana daga inda muka sa aya yau za mu tashi ne kan tambayar ko kuma ci gaba da amsa tambayar matsalar ɗan ƙasa ko ɗan jiha a jihar ta filato yanzu mutane ne daga waje suna kawo mana rikici domin suna so sun san cewa kasan filato yana nan da amfanin gona yana nan da ma'adinai yana nan kuma wuri ne wanda in ka zona domin weda na plato yana da kyau sun san da cewa in ka zona kuma za ka iya noma ka zona lafiya so yanzu sun zo suna rikici in sun zo sun zona wani guri suna nema su tada mutanen da dama suna nan in suka tada mutane domin su zona domin su yi gona suna karɓar gonakin mutane suna karban inda duk kamar abin da ya faru a bokos kwanan nan za ka tara da cewa an kore mutane ne daga gurin da ana ma'adine an zo an same su domin su ma su zo gurin ba wai mutanen da dama sun tashi tare ba ne akwai fulani wanda suka tashi tare suna nan tare ko in ka bokos ko kaje mangu ko kaje basa akwai fulanin da sun tashi suna nan har yanzu suna nan kuma suna cikin wanda suna kokari a da cewa an samu gaya maka matsala eh. ta indijin da ake fama da shi a eh. nan jihar eh. plateau ah, amma lokacin da aka ce an samu lalon ya zo ya hau mulki ya kwatanta adalci a tsakanin mutane da baki da kuma 'yan gari gaba daya alal misali lokacin da ya hau ya ba wani wanda za a ce masa bako ya ba shi wato kwamishina a nan jihar plateau me za ka ce game da wannan mulki da lalon ya ka samu zaman lafiya a jihar plateau domin ka yi aiki an riga an gan yana ka amma in baka nuna kishin kasa in baka nuna da cewa kana son kasa ya girma ba ka san ba wani gwamnati ko ka je yana ne ba zai ba za a baka wani matsayi ba yana faruwa ko a bauchi da sauransu waɗansu ko a kaduna da sauransu za ka da cewa an iya ba ma wani ma wanda ba dan kasa ba kujara ko an bashi kawo ƙwashen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu har mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba maimakon babban bakon namu ƙwararren ɗan jarida masanin siyasar jihar pam musa shi ma mazaunin garin jos da ni awal kunya da na shirya ne ke cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. to ma saurare ya zama wajibi in jarin zaman shirin a nan gadon lokacin da aka ɗaya mana kawo jiki a tarbe a wani sabon shirin da jin mu ɗauke da wasu da ɗan shirye-shiryen a makafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.